Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraro suka je a makon da suka gabata, mun taɓo batun matsalar fyaɗe da ya addaba al'ummar mu amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe kuma a yan kwanakin baya-bayan nan ma lamarin ya zama ruwan dare. biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da wani masani akan bangaren kimiyyar kwakwalwa da halayyar dan Adam. Sunana kuma Musa Ibrahim Diki Abayarima daga MC Public Mental Health Consultancy. To, Malam Abba a matsayinka na masani akan bangaren ah, kimiyyar kwakwalwa da halayyar dan Adam, shin me kake gani yake sa manya ko in magidanta suke a yi wa ƙananan yara fyaɗe ok to a namu na mahanga na masana bangaren halayyar dan adam mu muna da matakai wanda yake sa shiga manyan mutane suke yi ma ƙananan yara fyaɗe musamman muka ɗauki bangare ɗaya muna kiran shi da muna kiran shi da pedophilia shi wannan wani ɗabi'a ne wanda mutane wanda suke yin wani halayya wanda irin shi parafilia shi wannan parafilia din wani ɗabi'a ne wanda ake mutu da sha'awa na ya sadu da ƙananan yara ta hanyar da zai gamsar da kanku kuma duk masu irin nan ɗabi'an muna kiran su da pedophile masu shi ɗabi'ar saduwa da ƙananan yara ke ƙananan yara wanda kuma ba wani lalace a cikin mutum yana shekara ƙasa da goma a da shekaran da ya kai ƙasa da sha takwas mu a gurin mu on da age ne hmm. su kai shekaran da ya zama na kuma mallakin hankalin kansu To a wani yanayin kuma za ka ga bayan an yi mutum fyaɗe musamman ƙananan yaran ko in ce mata sukan shiga wani yanayi. To a ilimin kimiyyar da sanin halayen ɗan adam wani irin yanayi ne wato wanda aka yi wa fyaɗe yake iya shiga ko kuma 'yan uwansa ko danginsa. Na'am, to yanayin da wanda aka yi fyaɗe yake shiga yana da yawa. Sai kawai mu zayyano wanda za mu iya kamar na farko ɗabi'un waɗanda aka yi ma fyaɗe a hankalce. yiwuwar duk wanda aka yi masa zaɓe ko namiji ne ko na mace don yawanci da ta ɗauka aka ce zaɓe kawai mata ake yin wa maza ma ana musu zaɓe. to mm. da yiwuwar kamar mu ɗauki ɓangaren mata duk mutum da aka yi mata zaɓe wanda ke da wanda age kuma yanzu yanzu muke kashe shekara goma sha takwas suna kamuwa da wata cuta da muke ce mata BBF a Hausa cutar yoyon fitsari. Kuma wannan cutar in da mace tana tana tana tana sa ta dinga yawan yawan fitsari na farko sannan kuma tana kawo yawan jiki yawan ciki hmm. wato bayan ta yi aure ke nan. bayan ta yi aure ke yawa bayan ta yi aure in ta samu ciki zai dinga zubewa wanda ta farko kenan an riga an yi ta illa abu na biyu wanda aka yi faɗi ne kasance shiga suna sanin jinsin wanda ya masu faɗi in kamar mutum in ba kuma mutum ta yi tana sanin wani muci. ko da yaushe in ka zama tana sanin shi ta shiga duk dalilin wasu masu suna ɗaukar mu kama abun ɓangaren ma masu Eh, ilimin sana halayen mutane muna ganin masu kashe mazajen ko masu kashe maza ila suna da wannan jikin jinin wannan jinsin maza ne. Hmm. To wannan dalilin ya ga wanda aka masu kashe suna jin jinin jinsin maza. In kuma namiji ne wanda namiji ya mai kaɗe ma'ana luwaɗi kenan ya shiga yana kin jinin wasu mazan yan uwan shi ko kuma wanda mata ta taimaka karamin yaro kaɗe shi ma shiga yana jikin jinin wannan jinsin mata. Abu na uku kuma wanda ga wanda aka yi musu kaɗe suna jin ruwan saduwa a lokacin da suke aure idan hmm. an samu matsalar masu ta aure tana gudun mijinta ko wani abu makamancin haka to duk fyaɗe yana iya haifar da wani haka kuma duk yawanci wanda aka yi musu aika sa kasance cikin bakin ciki na dindindin hmm. abada musamman in ba a bi musu haƙƙinsu ba kamar mu a nan nahiyar yanzu ga an yi fyaɗe sai mu ka ɗauka a al'adar cewa ka a tona ma asiri yin ba za ta aure ba ko abu sai yawanci irin wannan shiga abun na damun ka a cikin zuciya hmm. wanda wasu hakan yana haifarwa har su hallaka kansu musamman a indiya suna yawan da ake ga musu yawanci suna zuwa teku kashe kansu ma'ana su suicide ke to yana ɗaya daga cikin duk abubuwan da yake sa yake yake ga wanda aka yi kaɗe suna shiga wani hali ko kuma yake ga mutum ya girma amma takaici da damuwar abin da aka yi mishi a baya yana hmm. damu shi ko da yaushe duk lokacin da ya tuna abin sai ya ji hankalin ya tashi. sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman wakiliyarmu Binta Ibrahim da Julie Lathers Gresham da hada mana shiri. Ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya. Ma assalamu. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marici. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku sashen Hausa na muryar Amurka. makon jiya mun kawo muku ci gaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da hajjiya saudattu shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci rafa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciyar babban kotu da ke abuja idan ba ku manta ba mun kwana akan bayanan hajjiya saudattu inda take cewa yauwa kuma ko su dangin miji hajjiya Hmm. ai yau da gobe ta ce tun suna zargin ne har sun zo sun gane ne amma tabbatar da kina da ne. To a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin tsirkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka. Za mu tashi akan bayanan hajiya Saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana. Ai sauraro lafiya. gaya ma mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza a kan ku fita haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba a fita na ku in ba a fita na ku ba wurin ku za a bi shari'a da wurin mutu kaza a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata tsoron da za su iya rayuwa da ita ba. Muna gaya musu wace hanyoyi ne za su ji su don su shawara da 'yan uwansu matakan da ya suka gani na samun kansu lahiya. To malama Abida me zaki dora a kai? abin da zan kara shi ne ni ina kan in bada da kamar shawara ne tun kamin a yi auren ya kamata a dinga faɗakarwa. Dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji ma tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi mishi sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me ya ta ba shi da namiji bai san nashi haƙƙi ba amma aka kamin a sai dai aika ce maka kullum ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri to haƙurin ne ma za ka yi tunda ka ba san ba za ka ba samu matsala ba amma tun farko aka zo da ma'aurata a haɗa su ma tare a dinga kamar primarital kansu faɗakarwa kanin aure a zaunar da su tare wance wance ga yadda aure yake dalilin da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana magana kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa mm. ya kunsa sai ka je ne ka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a ga maka ne za ka je ka gani ba in aka zaunar da namiji kai ga ka ke kuma mace ga haƙƙinki in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su iya ma su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai shi magana kullum ina tuna an ce eh, manzo Allah ya ce in kun samu matsala da eh, mijinka ka tabbata kamin kai bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai biye da yake dole a wani lokaci ana dan samu matsala to wani lokaci in na kwanta ina mun dan mun samu dan misunderstanding da mai gida haka in na kwanta sai in ci in na mutu yau fa yana fushi da ni sai in tada shi ko cikin dare ne zan tada shi kashi zai ce da Allah ki bari zan mu magana ba ce nake ji in a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in faɗa miki duk abin da ke damu na mu gama suhu mu mu kwanta amma sai ki ga mata da yawa sai dai ai yi ta rikewa a kai da lokacin da har baka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me yasa kake zaune saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi kuma in kana son ka tafi in za ka ce a'a in na fita yau mutane za su fara mu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke kamu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gari za su ce ko kuma me yan uwansu za su ce amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan fa da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka za ka iya to in ba za ka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi amma kawai ɗora maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a ai kuma ya mun hoto a'a eh biki biki na an yi shi a wurin nan a'a wance ta yi min ki a wani ya dinka mu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana dafa abinci ku ce da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni ban iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ta tashi a gidan gidanku already maman ka duk ta wuce wannan cikin ka gan su suna ɗan zaman lafiyar su su za ka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka ne so in dai za a dinga faɗakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure. Lokacin. ina da ɗan tsokaci a kan abin da malamin Adida ta faɗa Kin san shi ɗin nan Adida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a ƙara shi. Ya fi sai ki kawai za a yi aure shi namijin ma ba zan ya zama shi yake ne da aikin da ya aikan shi ko da a hajji har yanzu ne ba a ma magana yamma ita yarinya wurin walima za a nanata mata wurin sakun lalle za a ba wurin jima za a nanata kowa zai ta zai ce amma shi namijin kuwa ba inda ake zuwa babu kafa namijin kamar ma ba a sa aure zai yi ba shi an gwamnati da shi amma kuma har da yadda muke kusa da yaran mu yanzu haka ma ko a gida za ka ga matan su kashe ta aiki je ki kai kai kitchen je ki nisha shi kuma namiji ko shiga ya kici za ki kai da Allah ka fita ba wurin maza ba ne to tun daga mata ko wasu fara nuna mu abin da namiji daban yake bace daban take Ni wannan ganau ce mm. ba majiyau ba, domin akwai wata da na sani haka. Tana ita tarbiyyar mm. gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai. Abin da ɗa namiji zai yi 'ya mace tana yi abin da 'ya mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu 'ya'yan wannan gidan matansu wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ki hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah mhm. ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce to kin ga irin haka mutanen mu sai ce ai ta mallake ta mallake shi ce mata abinci a kicin. ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza to uwar wa'annan yaran ne aka tashi da shi uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da 'ya'yansu suna zaune da mahaifiyar a gida daya. To ta gwammaci ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi. Ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata ke ce kika yi ba daidai ba. Amma za ta gaya miki ta yi ba daidai ba ai bai zama muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba. ai eh, amana ce gare ka ita za ta nusar da shi wani lokaci yayi fushi shi ita kuma sai ta mara wa yar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani a kanta mahaifiyarta ba ta sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar ɗin tana yi kuma har yanzu idan ta yi tuna ta ce Allah sarki wance ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama mata yanzu irin wannan mutum a dinga ce maka yanzu ke uwar miji ke za ki ga abu ina tuna lokacin da zan je hajji yana yana wata bakwai eh. so da zan yi shi zan kai shi wurin yayan mai gidana hmm. in suna wurin mutum uku cin yanzu gidan ku ba kai shi gidan ku ba sai gidan dangi na ce ita ita ce in ce ni ban dauke su dangin miji ba yan uwana ne duk abin da zan yi a gidan mu haka zai gidan su sannan kuma na san ta kuɗa da shi yadda yan gidan mu za su so ni ban ban ma wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na fa tunani kuma ita zan kai ma to kin ga anan mutane da ko sai a ta magana dangin miji to ina ga karin da abin da ake yi shi ya sa wani bai haka hankalin shi ba wani ba ma matsala suke da ba shi kan shi ya haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wata ta zo wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta ta damu ta ta mata sai ya ce to shi kenan zan baki magani amma in na baki maganin kamar slow um, poison ne kadan kadan yake ci a jiki ta ce to shi kenan sai ya baki wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta bata bayan kamar kwana uku sai ta dawo ta ce mm. har yanzu fa bata mutu ba sai ya ce mata ba na ce maganin kaɗan kaɗan yake aiki amma kuma kamin ya yi aiki sai ta dinga kula da matan kamar ta kanta fiye da komai zai bata kamar nan da wata ɗaya by then maganin ya ci mm. jikin matan mm. kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita ta kashe ta ba saboda an ga tana son ta sosai kenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata ɗayan ya cika sai ta koma wurin boka ta ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce ah, ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki iya zama da ita ba amma wannan abu da na yi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a ce mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kafin ma kai auren ka riga ka tunanin an gurbata maka tunaninka eh so ka riga ka ɗauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya sauraro a nan za mu yi sallama da ku a yau sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahaji da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Da cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jiya. Shawara da talakawan Najeriya kuɗi ba, ba malamai ba, ba ɗan gwamnati ba. Ku da ku suka ci min ba. Ya ka ku ji labari. Sai ku ji wani ya yi dala ya ce bura uban Buhari. Sai talaka ya ɗau bura uban Buhari. kai harshen ka shine zai kai ka wuta wallahi kasuwancin da aka yanzu Najeriya ba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ga shehu dan goje radiyallahu anhu kakannin mu wallahi ba za mu gansu ba sai ku talaka ba ka san komai ba sai zage zage harshen ka ya ba musifa ina za ku shawara talakawa ku yi addu'a in an ce kaza ba tsinuwa ba saboda tsinuwa jin mutane take yi Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya mai ƙasa Allah ya sa gano gaskiyarka a sa abin da haka miki Allah shi ne mai kare gaskiya Allah shi kare ka daga ɗan uwa mai Allah da cikin garin Assalamu alaikum sashen Hausa ya Amerika ya Hausa mai magana Bello Alali Unguwa Dandalo Kalkan Manke Bukar Najeriya. alhakikanin gaskiya abin ban mamaki abin ban takaici abin ban haushi muhammadu buhari kashe-kashen da ake yin kan masa bai ma ne ka ba ka je sulhu wata kasa alhakikanin gaskiya an san kam sulhu da makwabta yana da daɗi amma kai da kace ba a shiga ƙasar ka ba ka shiga ƙasar wani talakawan ka ba su shiga ƙasar wani su ba a shigowa shin ni zai kai ka wata ƙasa eh ni ma zai kai ka wata ƙasa in wani bai fita ga wani wanda ka tsaya ka yi nazari abubuwan da ke faruwa Najeriya in kana da lissafi ko kana da tunani don talaka to ya isa ka ba kanka hankali na yawace yawace don yawo ko agogo bai yi ka yawo ba duniya kasashen ganin yammacin turai duk suwahiya duk suwahiya suna magana yawace yawacen da ka kai ba kai ba kai kawo ka bisa ga don mulki ba abin da kake gani yanzu saboda ka riga ka kai linta ka kai karshe ka tabbatar da baka koma gudan wani abu Najeriya don haka duk abin da kai masallakan Najeriya daidai ka gani yake don haka muna kira gare ka ka gyara ayyukanka salamu alaikum biyoyi hausa gidan rediyon duniya mai albarka to mai magana da garba sale ne likitan rediyo na garin agwagun domin jihar nasarawa na tsakiyar najeriya wallahi roƙon da zan yi nan shine ni ina zubar ma da yan arewacin ƙasar nan namu na arewacin ƙasar nan ta najeriya hawaye a kan rusa kasar mu da muke yi mu da kanmu ginin da aka yi mana muna rusawa to ina roƙon don Allah ta annabi masu kashe-kashe da masu garkuwa da mutane don girman Allah ku ji tsoron Allah don girman Allah don girman Allah ku yi hakuri ku ajiye makamai ku dawo cikin jama'a ita kuma gwamnati na mata roƙo don Allah ta faɗaɗa wannan mataki na tsaro domin a tsare dukiyoyin al'umma da rayukan al'umma domin wannan yanki namu na arewa kawai ake ta rusawa wannan kasa to me zai hana mu mu tashi tsaye mu ga cewa mun gina wannan yanki namu da fatan wannan roƙo na wajen Allah da nayi Allah ya sa waɗanda suke da hannu a cikin wannan yanayin ji kuma su daina gwamnati kuma ta fadada tsaro na gode a kullum na ku garba sani likita rediyo na garin agwabin domin jihar nasarawa allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka san mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode biyo ya amerika mai albarka Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana Garba Baroka mai hoto gumi shugaban kungiyar murar talaka reshen karin mulki ta gumi daga jihar Zamfara Najeriya. na bugo ne domin mu yi kira ga masarautar kafi da ke karan kuburki ta zan da ke karan da ke jihar zamfara wadda muka jarar yawan cewa ta ba wani mutum wata sarauta a masarautar sarauta ban girma wato fani kare wanda idan haka gaskiya na nun allah wadda da wannan masarautar dukkanin musulmi wannan yanki na allah wadda da wannan masarauta dalili kuwa fani kare ya daga cikin mutanen da mu muka kallo a wani mutumin da ke kin wani addini ko ko kuma bai da ra'ayi da wani addini akwai kiristoci da yawa wanda muna mutunta su kuma mun sani ba su da katsalan da har addini daban-daban ko ba su bane duk bisa nan dalilin mun soki wannan masarautar kuma mun yi Allah wadda ita da fatan muna kira mai da ta gaggauta cewa wannan sarautar ta ba kai ne fa kai kai Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Alhaji Musa Amurka, suya da bakin Najeriya. Ina ba jami'an tsaron Najeriya shawara. wanda gaskiya idan an ka ɗauke shi sai Allah da za a ci nasara kuna da makami mai guba me zai hana cikin dajin nan da ake ta'addancin nan tun daga zamfara sokoto katsina kaduna cikin dazukan nan a heshe shi da makami guba wanda gaskiya yin wannan abu an san zai taɓa wasu rayuka da a cikin daji waɗanda ba su shashi wannan abuwan amma kashe al'ummar da ake ai yayi muni su waɗannan makiya Allah azzalumai maciya amana da Allah ya tsine mu albarka ba sa bari ai musu addu'a amma shi ne Allah shi su tabo waɗannan mutanen ba mashiriya bane to a za a yi musu ta kare kawai iskan makami nukiliya wanda na guba ne wanda insha Allah da an yi cikin dajin nan in wani mahaluki ne shiga dajin nan ya gama da shi aiki ta kare to shine ke kawo wannan karshen wannan bala'i domin gaskiya a kowane fanni na najeriya muna cikin halin fa'ula'i tsakani da Allah shin da wani zamuji ji za mu ji da yawan da muke ji ne ko kuma za mu ji da tsadar rayuwa ne ko kuma za mu ji da kashe al'ummar da ake yi ko kuma za mu ji da wannan kulura ba abu abin ya yawa abin ya yawa gaskiya muna roƙo Allah ka tona musu asiri duk wanda aka hannu ga wannan al'amari Allah ya tona musu mun san shugaban kasa abin ya dame shi sai muke an Allah gaskiya wannan abin shugaban da bai dame duk wanda ka ja ce ba har bai mu wannan mutuwa azzalimi ne ma mu shi ba bai da adalci da magana Alhaji Musa Abubakar Kuwai da Najeriya Assalamu alaikum murar Amurka mai magana abin dubi bunza bunza lokal gwamnan jihar Kebbi Najeriya magana ta cikin da Allah ina kira ga gwamnati da Muhammadu Buhari. Ya kamata a kalli halin da talakan ƙasar da take ciki. Wallahi talakan ƙasar da na cikin wani hali na ƙasa mai wuya. da mutanen katsina mutanen maiduguri mutanen zamfara mutanen nan sokoto yau an so hasso su assalamu alaikum murya amurka suna jakar yawo ina cewa ga 'yan siyasa na nijar to kan mu yi zaɓen tunan dare mu tsaya mu tantance mu zaɓi ɗan ƙasa na gari mai kamar shugaban ƙasan ta nijar baki dai assalamu alaikum ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.